Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalil FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a ƙasar afirka ta kudu shugaba jacob zuma wadda ke fama da koma baya ta fuskar zaɓe da bai taɓa ganin irin ta ba a zabukan ƙananan hukumomi ya ce masu zaɓe a ƙasar suna aikewa da saƙonni ta kowane fanni saboda ka ya dace jam'iyyarsa ta anc ta kasa kunne ta saurara sosai shugaba zuma ya yi magana ne jiya asabar yayin da sakamakon zaɓe yake nuna jam'iyyar anc mai mulkin ƙasar ta faɗi zaɓe a babban birnin ƙasar pretoria hakanan kuma jam'iyyar ta rasa rinja a cibiyar kasuwancin kasar birni mafi girma wato johannesburg tuni dai jam'iyyar marigayi nelson mandela wato ita anc ta amince ta fadi zabe a birnin da ake kira port elizabeth ranar juma'a da kusan kashi bakwai cikin ɗari a sassan ƙananan hukumomi cikar da pretoria jam'iyyar dap mai hamayya ta samu kashi 43.1 na ƙuri'u da kada yayin da jam'iyyar anc ta samu kashi 41.2 na ƙuri'ar neman wato ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa a fadin ƙasar har yanzu jam'iyyar ta anc take kan gaba da maki 54 cikin 100 duk da haka waɗannan alƙaluma ba za su kwantar wa jam'iyyar hankali ba ganin sakamakon zaɓe a jiya asabar ɗin ya nuna jam'iyyar za ta rasa rinjaya da take da shi har sai ta buƙaci haɗa kai da wasu jam'iyyu idan har za ta ci gaba da shugabanci a manyan birane shugaba zuma yana fama da abin fallasa tun bayan da ya kama aiki shekaru bakwai da suka wuce a wani lamari an same shi da laifin amfani da kuɗin gwamnati dala dubu ɗari biyar wajen gyara gidansa. kotun tsarin mulkin ƙasar ta buƙaci ya biya gwamnati waɗannan kuɗaɗe. A fagen siyasar Amurka kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya halarci taron neman gudumawar kuɗi da kuma gangamin siyasa a sassan arewa maso gabashin Amurka a jiya Asabar har ya kai ziyararsa ta farko jihar New Hampshire rabonsa da kai yi ziyara jihar tun bayan zaben share fage cikin watan Fabrairu inda ya sami nasara da gagarumar rinjaye. jaridar da ake kira boston globe ta ruwaito cewa trump ya halarci tarurrukan neman gudumawan kudi a unguwannin masu hannu da shuniya a tsibiran nan take da kuma cape cod ana sa ran masu halartar tarukan su ba da dala 2,700 da ɗari kowane mutum ɗaya an gudanar da tarukan ne a gidan wani hamshakin attajiri kuma sanannu wajen yi wa jam'iyyar republican hidima wato bill koch da dan uwansa david koch daga nan trump ya yi tattaki zuwa new hampshire abokiyar takararsa hillary clinton ba ta da wata harkar siyasa da aka bayyana a wannan ƙarshen mako har sai ranar litinin inda za ta yada zango a florida domin gangamin yakin neman zaɓe a siriya ƙungiyoyin 'yan tawaye biyu sun ba da rahotanni jiya sabar cewa sun kassara zobe da dakarun gwamnatin ƙasar suka yi wa birnin aleppo da ke arewacin ƙasar sakamakon ƙazamin fada da gwabza daga ranar 31 ga watan yuli Ƙungiyar da ake kira gamayyar ƙungiyoyi da ke Istanbul ta rubuta a shafin Twitter cewa 'yan tawaye sun kassara ƙawanyar da aka yi wa Aleppo. wata ƙungiya mai tsananin ra'ayin mazan jiya da ake kira Haral al-Sham ita ma ta rubuta a shafin Twitter cewa 'yan tawaye sun kama gari da ake kira Ramusa da ke kudu maso yammacin birnin na Aleppo wadda ya ba da damar bude hanyar zuwa wannan birni. amma kungiyar da take kirarin kare hakkin biladama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce yan tawaye ba su tarwatsa zoben da aka yi wa Aleppo ba sai dai fadan da ake gwabzawa a Ramusa yana da tsanani rahotannin da aka samu a farkon jiya asabar suna nuni da cewa gamayyar mayakan larabawa da kuma na kurdawa sun kwace iko baki daya a birnin manbij da ke arewacin siriya wadda ya kasance babbar tangar isis Ƙungiyar da take rajin kare hakkin bil'adaman ta ce rundunar da ake kira Syrian Democratic Forces tare da mayakan Kurdawa yanzu suna bi cikin birnin kan domin duba ɗan abin da ba a rasa ba. Ƙungiyar nan da take rajin kare 'yancin bil'adama ta Amurka da ake kira ACLU a takaice jiya sabar ta ba da labarin cewa fadar White House ta shugaban Amurka ta saki bayanai dangane da manufofi da ƙa'idojinta na amfani da jiragen yaƙi da basu da matuƙa wajen kai farmaki a ɓangaren shirinta na yaƙi da ta'addanci. bayanan da suke kunshe bayanan da suke cikin shafi goma sha takwas da aka keɓe wasu bayanan sun nuna irin ƙa'idoji da shirin ya kunsa na tabbatar da ganin hare-haren ba su ritsa da farar hula ba kasida ta buƙaci rundunar sojojin amurka ta tabbatar harin da za a kai an samu sarari da za a auna ɗan ta'adda da ake nema kuma ba za a taɓa farar hula ba yan jarida da suka karanta kasidar suka ce ta bai wa jami'an fadar white house waɗanda suke aiki a sashen tsaro muhimmiyar rawa wajen ɗaukar matakai ƙarƙashin wannan shirin aikin waɗannan ma'aikata baya ƙarƙashin ikon abin da majalisar dokoki za ta iya dubawa shirye-shiryen matakan a kama ko a kashe waɗanda ake zargi da ta'addanci da hukumar leƙen asiri ta amurka cia ko rundunar sojojin amurka za su gabatar majalisar tsaro ta ƙasa tana bin sawu amma ƙasidar da aka bayyana jiya sabar ta nuna cewa matakan ƙarshe na a aiwatar da shirin kai hari ko a'a ya dogara ne kan majalisar tsaro ta shugaban ƙasa. labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da shawarin sulhu tsakanin gwamnatin yemen da 'yan sunni ke wa jagoranci da 'yan tawayen ƙasar 'yan shiya da ake kira huthi bayan da 'yan tawayen suka yi ta gaban kansa suka naɗa majalisun mulki a yankunan da suka kama tun bayan yaƙi da tun bayan barkewar yaƙi a ƙasar shekaru shekara ta 2014 wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na yaman ismail ul sheikh ahmad ne ya bayyana dakatar da zaman sulhun a kuwait jiya sabar yana mai cewa zai yi aiki da wakilan bangarorin biyu cikin makonni masu zuwa domin a cimma daidaito kan muhimman batutuwa a shirin majalisar ɗinkin duniya na sake maido da zaman lafiya a wannan makurɗi na arabia Ulshek ya ce babban matsala ko babban matsala da suke fuskanta ita ce ta rashin yarda tsakanin duka sassan biyu saboda haka wannan fanni za mu mai da hankali wajen ganin duka sassan suna sadaukar da kai jakadar na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga duka sassan biyu su fara ɗaukar matakai na ƙarfafa juna gwiwa kuma su guji ɗaukar matakai na ƙashin kai zuwa yanzu dai ba a je wani sabon lokaci da wuri da za a zauna nan gaba ba duk da haka wakilin na majalisar ɗinkin duniya ulshek ahmad ya ce sai ta yi za su zauna nan da wata ɗaya. A ƙasar Belgium rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta harbe ta kashe wani mutum ɗauke da adda wadda yana Allahu Akbar jiya Asabar bayan da ya raunata 'yan sanda mata su biyu a birnin da ake kira Chaleroy. An kai harin ne a harabar ofishin 'yan sanda a birnin mai tazarar kilomita 50 daga birnin Brussels. Dan sanda na uku a wurin shine harbe maharin wadda daga bisani ya mutu a asibiti. Firaministan ƙasar Charles Michael wadda ya yi magana ta shafin Twitter kan lamarin ya ce yana bin lamarin sau da ƙafa kuma ya yi Allah wade da wannan hari. Ya ce muna bakin ciki da abin da ya faru ga waɗannan jami'ai da iyalansu da kuma illahirin 'yan sanda baki ɗaya. Harin da aka ya birnin na Chalaroi yana zuwa ne bayan da aka kashe mutum talatin da biyu a jerin wasu hare-hare da aka kai a tashoshin jirgin sama da na ƙasa a cikin watan Maris a Brussels. Ƙungiyar ISIS dai ta ɗauki alhakin kai wancan harin. tun lokacin ne birnin brussels ke cikin shirin ko ta kwana game da hare-haren ta'addanci ƙasashe masu manyan tawaga da waɗanda suka sanya sutura masu ɗaukar ido su ne suka ɗauke hankali a bikin bude wasannin olympics a birnin rio na brazil wato ranar juma'a ba kamar tawagar amurka maza da mata waɗanda yawansu ya kai 554 wacce tafi kowace tawaga yawan mutane a wasannin na birnin rio tawagar 'yan wasa daga ƙasar somaliya mutane biyu ne kacal ita ce tawaga ta biyu mafiya karanci a wasannin na bana duk da haka 'yan ƙasar somaliya da ma waɗanda suke waɗanda suke cikin ƙasar da ma waɗanda suke ƙetare suna biye da su sosai shugabar kwamitin wasanni na olympic ta ƙasar Fatima Ali Nur ta ce a gefe ɗaya bikin buɗe wasan ya faranta mata rai ganin tutar Somalia tana kadawa a fuskar kasashen duniya a hira da ta yi da sashen Somalia na muryar Amurka. A wani gefen kuma tana bakin cikin ganin ƙasar ba ta da isassun 'yan wasa waɗanda suka cancanta. Saboda haka ta ce ba za mu iya samun shiga kowane wasa ba. Somalia za ta shiga wasanni biyu ne kacal gudun tsere na mata na mita 400 inda Maryam Nuhu Musa yar shekaru goma sha tara za ta da haihuwa za ta kara sai kuma gudun mita dubu biyar na maza da Muhammad Dawud Muhammad dan shekaru ashirin da haihuwa zai wakilci kasar. Tawagar baki ɗaya daga Somalia mutum takwas ne da suka hada da 'yan wasa biyu, koci ɗaya da likita da kuma wakilan kwamitin Olympic na kasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai duba shin wai zaɓuka nawa ne suka yi kwantai waɗanda ba a kammala su ba tun bayan zaɓen ƙasa da aka gabatar a Najeriya. Ha kuma za mu dubi wasu da aka yi da kuma waɗanda ba a yi ba da dalilin da ya sa ba a yi su ba. Kuma Nasiru Adamu Hikaya shine ya mana jagora zuwa ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa inda ya tattauna da mai magana da yawon hukumar wato Nick Dazan. Da farko dai Nasiru ya fara ne da tambayan shin wai adadin zaɓuka nawa ne ba a yi ba tun lokacin da aka kammala wannan zaɓe. Bayan zaɓe da muka yi na 2015 kotun ɗaukaka kara ta umarce mu mu je mu sake zaɓe guda 82. To a baya mun koma mun mu je mu aiwatar da wayannan zaɓuka bisa ga wa'adi da ita kotun ɗaukaka kara ta bamu kuma mun da jidawali mun je muna aiwatarwa shine aka samu wannan tashin hankali. to yayin da aka samu wannan tashin hankali mun riga ma mun aiwatar da zaɓuɓɓuka hamsin shingin wato kamar talatin da biyu kenan wanda suka rage to su ne yanzu muke ƙoƙarin mukamalar kuma mun yi na kogi mun yi na imo a satin da ya wuce amma ni in haka ne me yasa jami'an tsaro ah, ba za su ba ku haɗin kai ku je ku mamaye jihar ta ribas domin gudanar da wannan zaben batun da yana jawo na kasu ga harkar wakilci a jihar to dai kullum kamar da muke faɗi muna aiki da jama'an tsaro saboda su ne su su kare jami'anmu da kayan zaɓe da su ma masu kada kuri'a kuma ni a fahimta na suna kokarin su iyakan gwargwado amma damuwan ko kuma wato kalubalen shine su masu wada da tsakin kansu su ba sa son ne a yi zaben saboda a baya in ka lura ba a zaɓuɓɓuka a wa'innan wajaje sai gashin yanzu ita kuma zaɓe ta tashi tsaye ta dukufa tana son ta tabbatar da cewar an yi zaɓe kuma an kowa adalci to irin wa'innan mutane wa'inda akidansu ne kawai a tabbatar da cewar ba a yi zaɓe ba kuma suna ganin wannan zamani nasu gashi za ta shuɗe su ne suke bamu wannan kalubale ba jami'an tsaro ba ai su jami'an tsaro ba za su je su jima kansu rauni ba jami'an eh, eh, inec wato hukumar zaɓe mai zaman kanta ba za su je su raunanar da eh, jami'ansu ko kuma wanda aka ba su amana a kan sai amfani da su su aiwatar da zaɓe ba to su ne wa'innan wanda ba su san ai komai cikin lumana saboda yawanci da abin da ake yi a zauna ne a ce wani shi ya ci zaɓe ba tare da an yi zaɓe ba kuma gashi yanzu mun kai wani matsayi wanda ita hukumar zaɓe ta nace a kan dole sai an yi zaɓen nan kuma an yi shi zahiri an tabbatar da cewar an yi ma kowa adalci kuma wanda suka ci zaɓe su suka ci ba wani wa'insu da aka naɗa su ba ya nuna kenan jihar riba ta zama gagarau kenan ko ta gagara wajen harkar tsaro har a samu a gudanar da zaɓe a cikinta eto eh ba wai ta gagara ba amma za mu yi ta aiki tare da jami'an tsaro mu kirkirawo dabaru wa'inda za a tabbatar da cewar an yi zaben nan cikin lumana a yawanci kamar yanzu abin da muke shi ne muna amfani da masu faɗi a jin nan su je su jawo masu ruwa da tsakin nan kusa a musu bayani su fahimci cewar wannan zamani na naɗi ya wuce sa'an nan kuma yayi wannan zamani da kowa zai abin da ya ga dama shi ma ya wuce saboda matsayin da duniya take ciki shine duk wani abin da kake yi ana zuwa maka ido kuma yadda ake zuwa maka ido in ka abin da bai dace ba ka zama wato saniyan ware kenan kuma mun kai wani matsayi wanda kamata yi a daina ganin mu kamar shanun ware a nan kasan saboda ana ganin mu haka duk wani abu namu na ci gaba a bakin duniya ba zai tasiri ba ba zai armashi ba to duk muna kokarin wannan mu rinjaye su su fahimci wannan zamani na da ya shuɗe kuma yanzu ana son a buɗe sabon babi ne wato amma dai kun samu tabbaci cewa jami'an ku za su samu tsaro kuka gamsu za ku koma ku da wannan zaɓen ai mu a shirye muke a koyaushe idan an samu tabbaci kuma mun san za mu samu kariya mai wannan aiki za mu yi shi fi sabilillahi shi yasa ko da shike mun dakatar da zaɓukan nan mun fito mun fidda jidawali na ma yadda za a yi sulhu a samu daidaito a koma a yi zaɓen nan to amma sai ga shi wasu suna mana kafan angulu to matsalan kenan kawai kuma wannan kafan angulun kamar da na maka bayani ana yi masu yin shi wanda ne suka saba da yanayin a zauna a yi naɗi to zamanin naɗi ya shuɗe kuma abin da muke so kenan a fahimta kuma za mu ci gaba da eh, gangami da su mu tabbatar da cewar mun sami eh, ganawansu mu ba za mu sadu da ba na san kaji jihar rivers din nan kuma akwai lokacin da ka ce kayan ma kanka kaji harbe-harbe a wasu gurare har muka ga kuma eh, hotuna ma da hoton wani wanda aka share kansa wannan na san yana cikin ranku kuma zaɓe yana daga abin da ya firgita ku kwarai eto abin tsoro ne kuma abin takaici ne abin tsoro ne saboda gashi an ba mu yara amana akan mu je mu aiki tare da su to kaga ba zai zama daidai ba a ce mun koma muna kai wani labari daban bayan mun san cewar ah, akwai taɓarɓarewar tsaro sa'annan mu kai yaran nan aje a ji musu rauni ko a kashe su abin takaicin shine har wai a wannan zamani na wayewa ana irin wannan saboda kawai mutane suna so su ci burinsu na wato su je ah, su samu ofis to ni abin takaicin kenan kuma muna kokari dai mutane su fahimci cewar wannan abu ba zai yiwu ba a ce za a ci gaba haka dole sai an koma ana komai bisa ka'ida ka'ida wanda kuma duk duniya suka sani na zaɓe a je a yi zaɓe cikin lumana a yi a kada kuri a cikin sirri sa'anan daga bisani a sanar da wanda ya ci wanda kuma aka kada shi gasa ne sai hakuri nan gaba shi ma koma ya nemi goyon bayan masu kada kuɗi haka ake yi. To haka kuma da yake wasu jihohi ba su cikin tsarin bai ɗaya da aka gudanar da zaben gwamnoni musamman saboda hukuncin kotu ya sa ana gudanar da zaben su a lokuta daban-daban da na sauran jihohi. Ɗaya daga cikin waɗannan jihohin ko sun haɗa da jihar Edo wadda wa'adin gwamnatin ta ya ƙare yanzu haka ake harama gudanar da zaben ta Nasir ya tambayi Nick da zan abin da ake ciki game da wannan zaɓe na jihar Edo, musamman ma ganin yadda ake ta takon saƙa tsakanin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP. Kowane ɓangare na cewa shine zaɓaɓɓen shugaba, kuma shine zai gabatar da ɗan takara a wannan zaɓen. Ga dai bayanin da Nick da zan yi wa Nasir ɗin. Kawo yanzu bisa ga dokokin zaɓe ranar goma sha biyu shi ya kamata su mika ma duk 'yan jam'iyyun da suke da 'yan takara su mika mana 'yan takararsu kuma eh, jam'iyyu goma sha tara sun yi wannan a ranar kuma kamar yadda na maka bayani ranar goma sha ɗaya ga watan allah kai mu za mu wallafa sunayen wa'innan 'yan takaran wato manufa wanda muka wallafa sunayen su su ne a karshe za su yi takara e wato ya nuna kenan akan iya samun sauyi a cikin eh, wannan jadawalin da muka furda kuma dokokin zaɓe sashi 35 ya ba ma wa'annan wato jam'iyyun hurumi su kawo soyi ma 'yan takara kawo har eh, zuwa ranar 27 ga wannan wata ya nuna kenan zuwa jibi ah, suna da hurumin su kawo soyi in suna so amma kamar kuma yadda na maka bayani mu a ɓangaren bisa ga doka ya kamata mu wallafa duk sunayen wanda za su eh, takara daga ranar goma sha ɗaya ga watan abin da kawai ma zai fi ko za a fi mai da hankali a kai shine wannan maganar pdp ɗin da ake ta samun takaddama wajen tsaye da ɗan takara daga bangaren shi sanata makarfi na kwamitin riko zuwa shi sanata alimadu sharif da har yanzu yake cewa shi ne shugaban jam'iyyar amma karshe ina jin kunce kun ɗauki fasto izai iyamu na bangaren su sanata makarfi ne eh to bari ma an baka da dumi shi ita hukumar zaɓe kawo yanzu ta amince da wannan bangare na wanda shi sanata makarfi ke ma jagora bisa ga hukuncin kotu da aka yi na port harcourt kuma bisa ga sa'ido da ta yi a kan zaben fidda gwani da aka yi a baya a birnin benin amma dai kuna da tunda kuna cewa kuna mutunta kuma dokokin kotu ya nuna in an samu wani hukunci tunda na ji shi madu sharibi ya ɗaukaka kara za ku kuma sake biyo kotu eto eh muna saurara dai ba amma ita hukumar zaɓe bisa ga bayanai da ke gabanta ta riga ma ta ɗauki mataki akan ta za ta ba ma wato ɓangaren sanatan makarfi ne fifiko tumana abin da take nufi komai ka iya sauyawa bisa ga irin matakai na kotu koyaushe kotu ta ɗauki wani mataki ku za ku ci gaba da mutunta abin da ta faɗa ne eh, tabbas in idan an kawo wani hukunci wanda ya bambanta kuma aka ba mu umarni akan mu saukar da wancan a bangaren makarfito ya zama wajibi kenan mu haka amma kawo yanzu haka bai faru ba abin da wannan jihar ido dai ba ku da matsala da ita a shirye kuke ku gabatar da wannan zaɓe mu a shirye muke ranar zaɓe mu je mu aiwatar da zaɓen nan allah ya kai mu daga jihar edo kuma sai jihar abia inda kotu ta ba da umarnin a sauke gwamnan jihar amma kuma wata kotun ta ce a'a nan ma nasir ya tambayi nick dazan rawar hukumar zaɓe cikin wannan batu. A mu dai a ɓangaren mu ba mu sami wani sabon hukunci ba. Kamar kuma yadda muka bayani a kwanakin baya, shi ma kwanaki kotu ta ba mu umarni mun ba ma shi ifazu takardar shaida a kan shi ya ci gwamna. Kuma wannan kwamishina da ya ba ma oga wato ambassador Lawrence Nwurku shi ya ba da wannan shaidan. to saboda haka idan an samu wani hukunci daban wanda ya saba ma wannan ko kuma wanda ya nuna cewar dole ne mu bi wannan hukunci bisa ga doka kuma bisa ga wannan hukunci na kotu to dole ne mu yi biyayya amma kawo yanzu dai ba mu ji komai ba tukun wato ma'ana dai takarda tana wajen oga eh yanzu takarda tana wajen oga to masu Yau nan kuma shirin zai ɗiga aya yanzu amadun wakilinmu Nasiru Adamu Hilkaya da bakon nasa kakakin hukumar zaben Najeriya sai hiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Ƙananan hukumomin ba madadi da kuma Dambuwa na daga cikin kananan hukumomi 22 da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka mamaye a baya, wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sace kwato waɗannan garuruwa ɗaya bayan ɗaya, wanda kuma yanzu hakan a cike suke da 'yan gudun hijira, musamman ma waɗanda ke ƙauyukan da ke kewaye da irin waɗannan garuruwa, da kuma yanzu haka rundunar sojan ƙasar ke ci gaba da kutsawa irin waɗannan ƙauyuka na fafutukan da suke yi na kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. Duk da irin wannan nasarori da rundunar sojan ƙasar ke samu dai, sai dai wasu matsaloli ne daban-daban ke ci gaba da kunno kai a irin waɗannan sansani kama daga matsalar karancin abinci harkokin kiwon lafiya da ma muhallin kansa gwamnan jihar borno honorable khan shatima ya alkawarin cewa nan da watan disamban wannan shekara za su tabbatar cewa an rufe dukkanin sansanin yan gudun hijira da ke faɗin jihar our target is by the end of to close down all the idp camps to build homes restore dignity give them a means of livelihood muna da aniyar cewa zuwa watan disamban wannan shekaran muna so mu kulle dukkanin shugabannin sansanin 'yan gudun hijira da ke fadin jihar muna so mu gina musu gidaje mu kuma dawo da martaban su kuma sama musu abin yi don zama masu dogaro da kansu na rayuwa Ya ce kashi hamsin na mutanen da ke cikin wannan sansani yara ne kanana kuma fiye da kashi talatin cikin su marayu ne wasu su boko haram sun kashe iyayensu duka biyu mata da maza wani kuma ya rasa uba ne ko uwa don haka dole ne mu tashi tsaye wajen kulawa da waɗannan mutane musamman ma abin da ya danganci karatun waɗannan yara ya ce kawai shine hanya da za mu bi don gujewa faɗawa wani hali kuma na daban to wai shin wani hali ne mutanen garin dukkan suka shiga a baya shakara mu da muna nan mutane mu ba magani ba abu na mal babu babu mutane mu haka ya kai dubu ma yaro su allah ya taimake mu gwamnati ya zo ya sa mana hannu ya yi mana sauki haka zalika a garin dambuwa da ke kudancin borno shi ma ya fuskanci irin wannan hare-hare duk da cewa hare-haren ya shafi ƙauyuka ne ko da kuma tuni aka ɗebo mutanen da rundunar soja ta samu kubutarwa zuwa cikin garin dambuwan wanda adadin su ya ta samma dubu arba'in da biyar shin menene bukatun waɗannan mutanen ne kuma wani hali suke ciki a yanzu Abubuwa, fara rabawa wa'yansu ba a samu kuma wa'yansu sai mutanen da suke so sai su zaɓi su zaɓi su zaka cikin ba abin dama yadda suka ba ku adudin mutanen da suke mutuwa abun ya fice karfin haka lalle zai a wata wani za a rasa yara tamanin ni da kai na mai ya eh, wata ni da kai na wanda nake magana wannan nan ma yarinya ta tara su kuma injina ya sana na zo na tarar me ke kashe su ne yaran wannan tukare tushen abin da yiwuwa ne kawai ina da mata biyu da yara amma abin da za su dafa zuwa magariban nan babu shi mu kuma zai ci garin Bama ke da tazarar kilomita 75 daga babban birnin Maiduguri cikin tsatsauran matakan tsaro wadda kuwa kan hanyar mu na zuwa garin Bamar mun ga rundunar sojan kasar suna aikin sun ce wani bam da ake zaton cewa yan kungiyar Boko Haram ne suka dasa a baya kuma mun ga wani wagege rami akan titi wanda aka shaida mana cewa wani bam din ne ya tashi akan wannan titi amma bai raunata kowa ba haka dai muka ci gaba da ɗaukan wannan kasada har zuwa garin Baman wanda rundunar sojan ta kwato a watan satumba shekarar da ta gabata da kuma ke da adadin yan gudun hijira tara a yanzu hakan da kananan yara biyar a ciki mun kuma isa wannan sansani inda muka ga wasu dubban kananan yara na koyon karatu a kan rana ba tare da wani rumfa ko kuma abin shimfiɗa ba. idan har mutum ya je wani bangare a cikin irin wannan sansani babu abin da mutum zai ji sai dai kukan yara sakamakon zafin rana da kuma irin wahalhalun da suka samu kansu na matsi. Thank you. wannan sansani dai shine sansanin da aka ce yara da dama sun rasa rayukansu sakamakon yunwa da kuma wasu cututtuka da suka yi fama da shi lokacin da suke hannun yayan kungiyar boko haram din kafin da bai sani a kwaso wasu su zuwa garin maiduguri inda yanzu haka ake da kananan yara da ya tasa ma dubu ɗari tara a cewar kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno dr haruna michelia ya ce mafi yawan waɗannan yara da kake gani yanzu hakan an kubuto da su ne daga garuruwan da ke kusa da garin bama wanda ke makwabta da dajin sambisa don kasan bisan kansa yana yankin Bama ne. This girl as you are saying you can see the hair has changed that is a sign of malnutrition but she has improved. Majority of them could hardly walk. Yace wannan yarinya da kake gani yanzu hakan baga gashin ta ya canza ba wannan alamu ne na ciwon yunwa amma yanzu hakan ta samu sauki. Yace lokacin da aka kawo su da yawan ma ba sa iya tafiya amma yanzu alhamdulillahi kuma muna ci gaba da jigilan irin waɗannan ƙananan yara da ake ci gaba da kubuto da su. Sabo Garba dai dan majalisar wakilai ne daga babban birnin tarayya Abuja wanda kuma ya samu damar ziyartar sansanin dambuwa da na bama ga kuma abin da ke cewa bangaren da mutane suke wahalin da ake ciki wannan duk abin da wani mutum zai yi magana akan wannan abin da ake ciki sai ka gani da idan halin da yara suke koyan karatun nan a rana a tsaka abin tosayawa ne wallahi sai mutum ya gani alhaji sani zoro dai shine shugaban kwamitin kula da yan gudun jira na majalisar wakilan najeriya a gaggauta kaddamar da wannan hukuma da mu dan majalisa muka samar wadda za ta raya kuma ta ɗebewa waɗannan 'yan gudun hijira kewa kuma ce ta musamman wadda aka amince mu dai a majalisa ta wakilai za a yi mata hedikwata a garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. a afirka ta kudu shugaba jacob zuma wadda ke fama da koma ba ta fuskar zaɓe da bai taɓa ganin irin ta ba a zaɓukan ƙananan hukumomi ya ce masu zaɓe suna aikewa da sakonni ta kowane fanni saboda haka ya ce jam'iyyarsa ta anc za ta kasa kunne sosai ta saurara shugaba zuma ya yi magana ne jiya asabar yayin da sakamakon zaɓe ke nunin jam'iyyar anc mai mulkin ƙasar ta faɗi zaɓe a babban birnin ƙasar pretoria a fagen siyasar amurka kuma dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar republican donald trump ya halarci taron neman gudumawar kuɗi da kuma gangamin siyasa a sassan arewa maso gabashin amurka a jiya sabar har ya kai ziyararsa ta farko jihar new hampshire rabonsa da wurin tun cikin watan fabrairu a siriya kuma kungiyar 'yan tawaye biyu sun ba da rahotannin jiya asabar cewa sun kassara zobe da dakarun gwamnatin kasar suka yi wa birnin aleppo da ke arewacin kasar sakamakon kazamin fada da gwabza daga ranar 31 ga watan yuli To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya.